أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أسألكم أبو ديرمك الله تعالى wadda ya kawo rayuwarmu yau yini na bakwai a cikin wata ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shekara ta 1440 wadda ya daidai da yau sha biyu ga watan biyar biladiya ta 2015 yau ma ga cikin yadda da iko da gare shi maɗaukacin sarki za mu ɗora karatunmu a daidai yadda muka tsaya na ƙoƙarin tarjaman alkur'ani idan yan ƙwaru su manta ba ce mun tsaya a daidai kan aya ta hamsin da uku yau kuma za mu ɗora a kan aya ta hamsin da uku sai allah ta'ala ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا عنه sai ci gaba da gaya mana yadda halayyar kafirai take tun daga mutumin farko har zuwa mutumin ƙarshe idan mutum kafiri ne to kusan ɗabi'a su yi ɗaya Cisa sa Allah ya ce kamar yadda kake sha'anin kafirai ɗalibai halayyar da suke yi da al'amuran da suke yi da yadda suke gudanar da al'amuransu haka al'amuran kafirai kuma yadda suke zo gabanin ka kamar ma sai ba da misali kamar yadda mutanen alayyar fir'auna suke da kuma wa'anda suke zo su. Allah ya ce hudu a ya ce wani. dukansu sun karanta ayoyin ubangijinsu Allah ya ce fa'ala nahu saboda halakar da su da zunubin da zunubansu kuga kenan ɗan adam kamar da muka bayyana ce cewa ina daga cikin dalilai da ke sa al'umma ta fada cikin rigima da tuntunun shi ne yawan saƙon Allah ya daga cikin saƙon Allah da girma ƙaryaci ayoyin Allah ko kuma yin aiki da su mun yi imani da ayoyin Allah da abubuwa amma aiki da su kuma ya gagara wannan yana haifar da rigima a tsakanin Allah ta ya ce wa agara ina ala fir'aun amma muka nutsar da ainihin mabiya fir'aun wa kullum kare kare zalim Allah ya ce kowanne bangare daga cikin bangarorin kafirai sun kasance a zalimai mana kafiran da suke raye da annabi da kafiran da suka zo gabanin annabi da kuma wa mutanen fir'aun da su suka zo gabanin annabi duka waɗannan kowanne daga cikinsu saboda wancan dalili na karyata ayoyin Allah Allah ce dukkan su a ne za ce wa kullum kanu zalim kowanne ɗaya su daga ciki ka ainihin mai ainihin a ne shi ne malam mai da ce shanu da ya kufar fi zalika ka shanu Allah ƙur'auna allazi ne kaɗa musa ya ce al'amarin waɗannan kafirai a cikin al'amarin da suka gabatar wanda ka daidai yake irin al'amarin mutanen fir'aun su ma abin da suka yi kallabin musa su kareta musa kamar yadda wa'annan kafirai suka kareta ka manzon allah sallallahu alaihi wasallam allah ya aiko ka da sako zuwa gare su ka yi musu bayanin sakon da allah ya aiko ka da shi sun kareta sun ma ka da sunayen nufi da bane sun ce mawakaci ne sun ce boka ne sun ce kaza matsafi ne ga shi nan duk wani irin suna sun ambaci mulkin Allah ce shi ne ma ne ya ce ai al'amari yadda al'amarin waɗannan kafirai suke a yanzu ya ce na wancan na na abubuwan da suke gabatar ka sha'ani alin fir'auna haka yake kamar al'amarin ko sha'anin mutanen fir'auna allazina kaddabu musa wa'anda suka ƙaryata musa wa sha'anin da zai na kaddaru rusulahun daidai yake da irin al'amari ko sha'ani na al'ummatai da suka gabace ku wayanda suka karyata manzanninsu irin yadda suka karyata Allah ya ce fa'ahalakna ya mara ya ce fa'ahalakun hun ba sai Allah ya halakar da su bi sababi zunubihim a dalilin zunubansu da suka aikata wa aka raka ala Aula, filbari Allah ya nutsar da fir'auna da mutanensa a cikin teku cikin wannan kogi na nil Allah ya halakar da shi da waɗanda suke masa biyayya duka Allah ya halakar da su saboda mai saboda ƙaryata manzansu su suka yi sun ƙaryata manzannin Allah wa kullum minu kowane daga cikinsu kana fa'ila malam ya kulla wani ya aikata aikin da bai zam ya aikata shi ba min takdhibihim rusul rasulullah ta yadda suka ta manzannin Allah wa juhudihim ayati kuma suka yi jayayya da ayoyin Allah suna ga za ce hukunci kaza ya kamata mutane su bi shi su kuma sai su ga a'a ai bai dace ba bai dace mai kaza ba a wannan zamanin ko yadda mustashirikun suka shigo da al'amura suke kau da hankalin masu hankali a kan shari'ar Allah sani ya za ce maka ai idan an ce za a yi amputatin hannun mutum ai wani shari'a ce ta ta a yanzu an wuce wani zamu waye ya faɗa maka haka Allah shi ya halitta da ya halitta kuma ya fi sanin abin da ya dace da halitta da aka sai kafa mata dokoki da suke daidai da ita halitta idan ka zo ka ce wannan abun ba da zai bane to kamar kana jayi a da ayoyin Allah kamar kana karyata su da kun ga anan zamani wannan abubuwa ake a ce mutum in yi zina yana da aure a jefe shi wannan ya sabawa ci gaban karni na ashirin da daya na wata wata ta ce ai ya sabawa ci gaban karni na ashirin da daya wannan babarizm ne na wata wata amma Allah da ya halice ka shi ya yi ka a ƙarni na biyu ya kawo kuma za a ƙarni na ƙarshe da ka yi da da kowane irin damar idan kuma al'umma suka karkace wannan suka bi abin da suke so to shi gina ba su samu kansu a cikin bala'i Allah kare ka yi fil ibadati gairo? da yadda suka hada Allah cikin bauta da wanansa su al'ummatai da suka gabata sun aiwatar da irin wa'annan al'amura suka sa mai ana ta shirka a cikin bauta ana haɗa Allah da wani cikin ibada duk ana ganin hakan ba kawai ba dalilin wannan Allah ta'ala ya kawo musulmi da ƙoba da tashin hankali cikin al'umma idan mutane suna karyata ayoyin Allah suna ƙaryata da Qur'ani ya zo da shi suna ƙin ainihin mai siffantuwa da hukunce-hukunce da Allah ya tabbatar lalle za mu sami kanmu a cikin irin halin da ke samu kan bayan Allah ya kare mu sai Allah ya ce inna sharra dawabi inda Allahi alladhina kafaru fa hum la yu'minun Allah ta'ala ya ce inna sharra dawabi lalle mafi sharrin dabba in ce dabba ma ya tubbu alal ardh duk abin da ke tuntuke a bayan ƙasar nan sunansa ne da na batun banki shi sai Allah ya ce inna da wa lalle mafi sharrin dabba halitta da take tafiya a bayan ƙasar nan inda layi a wajen Allah Allah zai na gaba su ne waɗanda suka kafarta duk wanda ya kafarta ba wani sharrin ba wata halitta tafi sharrin ko ga kenan sharri kafirci ba karamin musiba ba Allah ya ce ba fa hum la yu'minun su ne wa'annan sun isi imani ba za su imani ba shi ne malam ya ce inna sharra ma yatubu ala al-ard lalle mafi sharrin abin da ke dindike a bayan ƙasa, inda Allah a wajen Allah al-kuffar su ne kafirai al-musirruna ala al-kufri wanda suka dawwama suka doge akan kafirci wa hum la yusaddiquna la yusaddiquna rasulullahi suna waɗanda ba su a gaskata annabawan Allah wala yaquluna bi bi wahdaniyati ko ba sa tabbatar da kadaituwar Allah ku ga da bai tabbatar da kadaituwar Allah ana ya kore tauhidi ke kuma baya ne tabbatar da annabtar annabawan Allah da Allah ya aiko su a matsayin manzanni su isar da saƙonsa zuwa ga bayan Allah suna ƙareta ire-iren wa'annan manzanni da kuma duk wa'annan babu wanda ya fi sannan ya ce walayen tabi'o na shari'a ko ba sa bin shari'ar Allah abin da ya musu daɗi a ransu shi suke bi kama yadda yau duniyar mutu yau ta juya ko in ka ɗauki abin da yake faruwa a ƙasashen duniya ta ainihin fuskar ci gaba da wayewa da ake ganin wayewa ce sau ga cewa mai babu wani abu da al'umma ta kai in ba saɓa wa Allah ba babu wani abu da al'umma take kai in ba me fito na fito da hukunci hukunci da Allah ya tabbatar da su da duk al'umma da take wannan har kun gabata da wani cikin gaba da shi sa aka ce wanda duk ya dawwama a gidan kafirci to babu wanda ya fi shi shari'a domin a ƙarshe ma zai zai faɗa da sa eh, zai zai fito na fito da abin da Allah ce shine da zai ce a wannan ba da dai bane ko ga yana faɗa da sa. da aka ya zama mafi shari a cikin mutane shi kuma akwai dalilai da su tabbatar masa da samuwar wanda ya halicce shi samuwar Allah amma tare da haka da kafin sai ya yarda da shi ko da ransa ya tabbatar masa da cewa wannan abin tabbas aka yake to ba zai iya gamsuwa ba daga sai Allah ya shi da cewa su ne mafi shari mutane su ne su a shi Allah ya ce الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرضة وهم لا يتقون وين متعني dan Allah yake ba mu labarinsu wanda suke kafirci kuma ake kulle alkawari da su suke warwarewa su ne yahudawa na banu ƙureza na banu ƙureza akwai alƙawarin tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan irin alƙawari ne alƙawari ne da suka kulla cewa ba za su yaƙi manzon Allah ba manzon Allah ba zai yaƙe su ba ba za su taimaki larabawa mushrikai su zo su yi faɗa da annabi ba sun kulla wannan alƙawari ko ba za su ba za su kama wani musulmi don su cutar da shi ba to bisa wannan alkawari suna rayuwa a tsakanin su da musulmai da su da musulmai wata ran kawai sai aka samu labari cewa a anun mushrike sun taimaka wa mushrike bisalani da kayan fada kayan yaƙi sun je su ɗauki kayan yaƙi ala katalin nabi sallallahu alaihi wasallam su je sun taimaka wa kafirin maka don su yaƙi annabi da sabansa lokacin da annabi ya zo same su ce ya za yaƙa sai suka ce na sina ko kaɗana mun manta ne mun yi kuskure mun manta mun yi kuskure ba a haɗu hamsaniya sai annabi sauki kuna kawai da su nabi ya ce to tun da haka ne kun yi kuskure aka sake kulla wani alƙawari fa na fadul ahad suka sake wani wannan alkawari ne wa ma'alumin kuffar suka karkata zuwa kafin ala rasul ala mai don su yaƙi manzun Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi wannan wurare da dama kamar ran da aka yaƙi a yau khandaq yaƙin da ake kira yaƙin yautu barnako mun turanci a ce dichko yawa yaƙin da aka yi na aka tona ainihin ganuwa aka kewaye gari mutum to a wannan yaƙi banu ƙuraiza ta ƙarƙashin shugabansu wanda ake kira shi ka'ab ibn ashraf ya je ya samu kafiran maka ya yi muwafaƙa da su a kan cewa su zo kuma ya saƙa wancan alkawari ya yadda a zo zai taimaka musu da duk abu da ya kamata shi ne Allah ta'ala sai ke ba mu labari ya ce wancan da suka fi kowa shari su ne allazi na ahattaru su ne wa'annan da kai alkawari da su sun mayan kuhu na adawa sannan suna warware alkawarsu fi kulle mabati cikin kowane lokaci ai ba lokaci da suke alkawari sun yi akashi na farko sun yi akashi na biyu sun yi aka da shi sa Allah ce fi kulle mabati ai min ula'ikal ashrar yace daga cikin mafi sharrin waɗannan mutane al-yahud su ne yahuda alladina dakaru ma'aka fil mu'ahadat wanda suka shiga ainihin mai suka kulla alƙawura tsakanin kai da su bi Allah yuharibuka cewa ba za su yaƙe ka ba wala yuzahiru alayka ahad ko ba za su bar wani mutum ya zo ya ɗaukaka a ka ba don su taimaka musu ta wannan hali ثم ينقضون آدم مرة sannan sai suka warware wannan alkawarin nasu a kaso na farko sun mamarra saniya sannan a kaso na biyu suka yi suka warware Allah ya ce wa laye ta kun alhali su ba sa jin tsoron Allah ai wa hum la yakafun Allah ba sa jin tsoron Allah cikin wannan warware alkawarin da suka yi da cikin cewa ba mun kulla alƙawari tsakaninmu da mankan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ba zai ya yaƙe mu ba ba zai kuma haɗa kai da wani ya zo ya yaƙe mu ba mu ma mun kulla wannan alkawari tsakanin mu da shi bai kyautu mu rawar wannan alkawari ba don kiyaye mai wancan alkawari sai zama ba su kiyaye ba saboda haka suka warware wannan alkawari suka je suka kulla mu'amala da mushrikan makka akan a zo a yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a yi mai a ainihin rushe musulunci ta ƙarƙashin wani da yake shugaban yahudawa na babu ƙuraiza da suna kan ibn ashara ta kuma haka suka yi wannan alkawarin da wasu su kawarware shi to mu sani ina da baya daga cikin ɗabi'a ta mutum musulmi idan mai rawar alkawarin yana daga cikin alama da musulunci ya bayyana cewa idan mutum yana warware alkawarin yana da wata ɗabi'a ta munafirci ko ga ɗabi'a ce ta mutum munafiki ya warware alkawari shi sa ya yahudawa suke ta warware alkawarin da suka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don me saboda suna da alama ta munafirci kuma abin da zai karantar da mu yau ku zo ku goyi al'amuran yahudawa a duniya duk gunda ake sa hannu suna da hannu a ciki amma ba lallai ne ka gan su kuma a cikin aure duk gunda ake sa hannu a cikin wata harka don a cutar da musulunci ko a cutar da musulmai akwai hannunsu a ciki amma zai dai ba za a gan su a fili ba kuma duk abin da zai rushe tarbiyyar musulunci da tarbiyyar musulmai suna taimaka wajen wannan abu ya samu karbuwa a cikin wuta. saboda suna da manufa ta mai ta globalization a haɗe duniya da abu guda ɗaya a ɗaura mutane akan manhaji guda ɗaya to ba su da wani cikas ba su da wata matsala da za ta hana wannan abin nasu in ba addinin musulunci da haka ya za su yi dole sai sun ƙirƙiro hanyoyi da za su sa mutane su kasa gamsuwa da musulunci su kasa samun amintuwa da musulunci da aka kana musulmi sai a baka aiki su baka sani baka kai kana ta warware addinin musulunci ya da ku gora nan abubuwan suke ba misali da na ba mu cewa babu gabar da ba su ciki irin ba ku misali yau ne ya fi shahara ɓangar ƙaba kun taɓa cin cin ɗin gani ya isra'ila eh ku taɓa cin cin ɗin su amma ku je ku duba kowane babban cin duniya cin manaja ɗin da ya gude me yasa a ƙasar su babu amma sauran ƙasashe ko ina su kai su ba su ci da sun kare a munafurci jan ku duba 'yan rastilin ba mutanen su a ciki amma duma su yi duma na cocin waye yahudawa ne je ku duba ainihin bangaren mawaƙa duk wanda suke zama team managers na mawaƙa yahudawa ne amma ba za ka same su a ciki ba to wanda yake nuna maka kai musulmi ya kamata ka hankalta ka gane yanzu ku ɗauki eh, arewa radio na eh, arewa mai talabishin nan da aka Juma su yin suwaye ba mutane ba ne mutane amma asalin sakon da ake sarwa na waye masu kallo in kana bibiya kuma kana aunawa da karantarwa musulunci da abin da suke koya mutane me yake koyarwa kabirci da barna nasu ne abin amma ba za ka gasu ba za su samu kuɗi za kuma su bata maka tarbiyya za kuma su cire maka son addinin musulunci a ranka so wannan shine abu da yake kira globalization aulama ana so a canja maka tunani ba za ka sani ba lokacin da tunanin ka zai canja kuma da kai za a yi amfani ba wani zai zai maka aikin ba kai da kanka za ka yaƙi kanka da kanka lalle ya kamata musulmi mu shiga mu. kar mu sukwantu da ɗabi'a ta arna shine yaudara wajen ka kasu cika alkawari duk wanda ko kulla alkawari da shi kai iya bakin kokarinta ka ka tabbatar da wani alkawari saboda annabi ya ce daga cikin alamomin munafurci akwai mai idan ahada mai akhlafa idan mutum ya yi alkawari sai ya canji sai ya jirgita alkawarin ba zai cika ba Kunga alama ce ta kafirci alama ce ta munafurci ce dinga warware alkawari ga waɗannan yahudawa sun warware alkawari yahudawa banu ƙureza ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa lokacin Umar ɗan Kadabi ya kore su gaba ɗaya daga jaziratul Arab ya fitar da su da banu banu da banu Quraiza da waye duka ga kone kuma da ce duk su da zirafin arab saboda ƙwarewar su a shagantaka da munafurci kun ga yau yadda suka juya duniya suke yadda suka gada wannan duk yana daga ciki makircin su shi sa Allah ta'ala ya ce su ne Allah ne na ahatta minu su ne wa'annan da ka kulla alkawari da su sun mayan kubo na adam sannan suke warware alkawarinsu fi kulli marrati cikin kowane lokaci ku da alƙawari za su warware shi ko hum la kuma. su alhali ba sa jin tsoron Allah ba sa kiyaye dokokin Allah ba sa tsayuwa bisa abin da suka kulla da kai na alƙawari daga karka wahalar da kanka karka damu kanka ga yadda halayen su su ta ku gona shi da ɗabi'a ta mutanen banza sai Allah ya ce فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون الله تعالى سيقام من الله صلى الله عليه وسلم cewa wayannan mutane wayanda suke warware alƙawari in har kuka da su a filin yaƙi mana Allah ya baka nasara a kansu ka kama su ko ka samu ta dama a kansu shi na fi dala yake cewa fa'in ma ta kafar na ko in ka samu dama a kansu fi harbi a filin yaƙi ai fa'in wajatul haƙula idan ka haɗu da waɗannan ka fuskanci waɗannan annaƙidina lil uhudi waɗannan da suke warware alƙawuransu almawasiku wadda aka kunna shi kuka haɗe su a ina fil a filin daga a filin fada a filin yaƙi Allah ya ce ba sharrin bihi to ka tsananta musu ka kashe su ka ba su wahala ka musu azaba mai tsanani mai dalili man kalfahu saboda wadda ya zo bayan su yadda yadhakkaru ta yi wa aske ji tsoro ya gyara misali ana gaya wa manzon Allah cewa duk wanda ka kulla alƙawari da shi ɗaya biyu uku ya yake cika alƙawari sai kuka haɗu a filin daga to karka yi masa da sauki karka yi masa da sauki ka fatattaka kashi yadda wani wanda bai taɓa yin wannan da kai ba sai ya ji tsoro ya ci a ah, to wancan baya an yi alƙawari shi ya karya alƙawari sai da haka kuka irin yadda aka kama shi kun ga irin yadda aka cin masa kun irin yadda aka yi mu ya kawata kan irin abin da su Allah ya ce ai musu wannan tsanantawa din ai musu wannan hukuncin a tabbatar musu da irin wannan in an gamu da su a filin daga ba dan komi ba dan ya zama wa'azi ga waɗanda za su biyo bayan waɗanda suka ainihin ne suka ga abin da ya faru da waɗancan ai shine malai ya ce ba an dilbihim min al'azabi ka saukar musu wani abu na azaba ma ya da kullu ru'uf irin abin da zai shigar da tsoro fi qulubil akhirin cikin zukatan wa'anda suka zo daga baya mutane da daban wa shattit jam'a ka kekketa taron su ka rarraba su ka mai da su ɗaya ɗaya kuka ka yi haka la'allahu na zakkara ta yi su wa'astu ai falajar falajar una ala misli ladhi aqdamu alai as-sabiqun ta yi tsorata ba za su taurin kai ba su aikata irin abin da waɗanda suka gabace su suka aikata na karya alkawari na ƙin cika alkawari na warware alkawari da abin da ya kama da wani ana gaya mana cewa idan ka kulla alkawari da mutum a wajen mu'amala yi maka inci daya yi maka rabu na uku da mutum ya zata maka saboda mu ce ba a sukan mumini a rami ɗaya sau na wajen gwanta ba a sukan mumini arami rami ɗaya sau biyu daga in mutum ya yi abu ko da musulmi ɗan uwanka ne ko kula alƙawarin shi ba misali ka ba shi wani abu ga alƙawarin cewa zai kawo ranar ka ranar ta yi bai kawo ba sai da ka bibiye shi bayan ka je ya yi maka ya kawo kalamin bakinsa ya gindaya ya yi dure zance ya sai ya ce kada iya magana da zaƙin baki kuka sake kulla wani alƙawari ya sake karyawa kuka sake kulla ya sake karyawa to in ka fitar da haƙƙin a cikin su gobe ya za kwa ƙara kulla ko me dalili saboda waɗansu su koyi darasi cewa a awa ne yi alƙawarin su zaɓe su wani baka cikawa ba yayin mu'amala da in ta ba shi cewa lai ba zai ƙara baka kaga labarin zai isa ba sauran mutane su kuma wanda yake da nufin yin wannan sai ya kiyaye ya kasa yi shi za Allah ne ya ce ba in ma ta skafan nan fil har ko da a ce za ku haɗu su ka fuskance su ku yi gaba da gaba kai da su a filin daga to Allah ya ce fa rufe ka ainihin mai tsananta musu ka kama su ka walar da su ka nuna mutane cewa abin da suka yi ba su daidai ba ta yi wadda zai zo a bayansu wannan ya zama masa tunasarwa ya gyara shi ba zai irin wannan aikin ba haka in kulla mu'amala da mutum kar mu ɗauka sai a filin daga kuma mu'amala ta bashi ka yi da mutum eh, ya cika ka sake ya cika ka sake ya cika wannan sai ka ci mu'amala da shi ya nuna maka mutumin kwarai. amma wani ya zo kuka yi mu'amala ɗaya baka ji daɗi ba kuka yi ta biyu baka ji daɗi ba ya wani na uku zai ka ce a an me yasa wani ya ce ranar kaza ba a cika ba rana ta kaza ba kai ba ka san ne ba ɗaukowa nake da ni ma kaya na nake bara kuɗi na nake bara a bani to idan kullum za ka zo in baka ni gobe ina zan samu kuɗi ne ka ba kuma ya zo ya yi ya buga ya buga hana shi wataƙila ne je ya mu kawa da wani ka ce ka biya masa wa na da shi ba ba shi ka biya masa ga shi na nasirwa ka koya sauran darasi shi zai ke ce a wane wallah ka cuce shi daya biyu na uku ba zai ka yadda ba haka ake so to da shi qur'ani ba wai ji zaka yi koyi ya ka fitar da darasi da zaka koya a ciki ta sun kulla alƙawar da annabi ba su cika ba Allah ya ba shi umarni ce to in ku su a wani wuri ka tsananta musu yadda tsananin zai zama darasi a wasu to haka mu'amala idan ka mu'amalanci mutum ta fuskar da ya dace ya cika abin da ya kamata na mu'amala shi ka zai ka ci gaba da mu'amala ci a ba in ya yi ha'inci ya yi karere ya abu na sai ka kore shi dan wani ma ya gani cewa ba ka mu'amala da mutum mara gaskiya kuma kai ɗin ka kamanta gaskiya a cikin mu'amalolin karka tambaye mutum na ba ta fahimta karka yi komi sai abin da yake na gaskiya sai sa wani bai hude da aka ce masa annabi ya zo ya ce sai ya ci ya gudu annabi duk abin da yake nema ya sani wanda zai tabbatar da annabi annabi ne ya samu sai abu daya wani abu ɗaya ne bai sawa ya ce an ci annabi ya haɗu nan hikuri da juriya to yanzu ya zai gane haƙurin annabi da juriyarsa sai mu'amalar da ba shi ya ɗashi da ɗaya kawai haka alƙawari fara ɗaya biyu ba biya ba lokacin alƙawarin da aka rubuta cika kawai zai ci kuma da mai ce sai ka biya da ba shi su umar suna wurin umar ɗan kaɗa bai zare masa gida na ya ce wasu a ƙarƙata wasu ya ce haƙƙinsa ne abu da aka bayan ta gida ya ce a kai masa bayan kan musu kuɗi aka kara musu da wani shi ne sai dawo ya ce ko kun san ni waye ka ce ya ce ni ne malamin yahudawa na wani kaza abin da ya sa ne wannan abun duk sifofin annabi da Allah ya faɗa da muka karanta a littafin injila da taura na gani sifan nan guda ɗaya ta abu da juriya ta ce wa shi sa na shakular sa akan bashi don na gaya haka yake ko ba haka kuma sai tabbatar da annabi haka yake ya gaje gane wani na shi kula ka kana da abu ne wanka da abu sai zo sha kular ka ya <laughs> ba ka iya ga ba ka jure to ma annabi sai jure kuma ma ya sa har kyauta haka masa za ka wannan ya sa shi aka ce musulunta mai gauya ga tabbatar da gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka irin wa'annan ayoyi yana daga cikin abin da ya kamata mu fahimta ka koyi yadda ake mu'amalantar mutane ka koyi yadda ake mu'amala da mutane idan mutum mai cika alkawari ne to wannan shine abokin mu'amala ai mutum mai warware alkawari ne ba a sa, kuma ma asali kore shi ake yi a cikin mutane na batun kwanta da aka karka yi kulla mu'amala da mutum da kasan bai da ainihin mai a cika alkawari shi Allah ya ci gaba ya ci وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين الله تعالى سيتشغل yake kamar rarrashin manzonsa sallallahu alaihi wasallam ina ce masa wa in ma takhafunna min qawli yarata in har kana jin tsoro ne na mai ha'inci da wasu mutane da ka kake tsoron ƙulla alƙawari da su Allah ce fabis ilai kai dai ka zato musu a cika musu nasu alƙawari alasawa a bisa abin da ya ta kan ka warware naka wanda kuka yi kun kulle mu'amala da mutum kun yi alkawari kai cikin haka karka damu cewa ai wane zai ha'ince ni a farko ka cika naka alkawari Allah ya ce masa ka yi naka ka zartar da naka ka cika naka alkawari don me yasa inna la la yuhibbul kha'in domin Allah bai son mutane masu ha'inci daga wanda ya ki cika alkawari ha'inin mutum kaga manzon Allah ba zai sifatu sifatu ta inci sai Allah ya bashi umarni da cewa ya ci gaba da wannan alƙawar din karewar warware sai yayin da wanda suka kulla alkawarin ya warware nasa ya bayyana cewa shi ne laifi ya bayyana kowa in an zo ko gaban mutane aka zo aka ce za a yi hukunci za a iya baka gaskiya a bai wancan rashin gaskiya to a lokacin kai ba ka samu warware alkawarin. wacce to daga yau babu abinci ko babu babu amana ko babu da za a kame kawai a yi abin da za a yi shi za a na yace mala yace wa in tifta ayyuhar rasul in ka ji tsoro ya kona manzo min qaumin kiyanta daga wasu mutane ka tsoraci ne ka tsoraci ha'incin su za a rabbi wa rabiya wadda ya bayyana da abin da ya gangaro maka falke ilayhim azab to ka riskar musu da alƙawarin kai ya kuna zufranin mustawiyani don ya zama ɗaukaka ainihin daidaito guda biyu fil ilmi a ilmin mutane bi annahu la ba ba'da yau cewa to kowa ya sani a yanzu ka cika da ɗaya ka cika da biyu daga yanzu babu wani alƙawari so da ka cika abin da aka ce ka cika inna Allah lalle Allah la yuhibbu baya kauna alkha'inina masu ha'inciya inna Allah la yuhibbu alkha'inina Allah bai son masu ha'inci fi uhudihim a alƙawarsu annaqidina lil'ad wanda suke warware alƙawari wal misaq da aminci da aka kulla shi duka dai alƙawari ko da al misaq da al'adu duka ma'ana bi ma'ana alƙawari to Allah bai son wa'anda suke warware alƙawari da aka kulla domin mai alama ce ta munafici da kafirci ka zo ka warware kore bayan mutane sun gamsu an kulla wannan magana da kai an kulla komi da komi ka zo ka warware wannan magana da to wannan ba da ne. da aka yi kuwa kar mutum an kulla wata magana da shi ya je ya warware ta wannan abun zai mai da shi kaskantacce warware alkawari yana ba da sufa guda biyu a mutum da ke da farko za a gan shi a matsayin mutum mara cika alkawari na biyu kuma zai zama mai makareci da ba don fahimta to don karka siffantu da wa'annan sukofi sai musulunci ya ce maka kai karka warware alkawari saboda alkawari warware shi alama ce ta inci Allah kare sai ce ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ومن رباط الخيل تُرْهِبُونَ به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم, يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون Allah ta ala ci gaba ce, Wala ya saban nan labina ta faru, ya ce, wa’annan da suka kafirka, kada su yi tsammanin sun kubuta. mana sun ga wannan sun zauna da manzon Allah sun yi alƙawari da shi ba su cika alƙawarin ba kuma masifa ta yaƙi ko ta kisa ko ta kamewa ko ta riba cewa ko na abu mai gaba da haka bai same su ba su ɗauka sun sha a duniya Allah ce ta su ɗauka saboda sun sha ai ma da yace wala ya zannu ladina jahabu ayatul lahi kada waɗannan da suke zaton sun jayaya da ayoyin Allah annahum fatu cewa sun sun kubuta wane jau sun kuma tsira inna ne ke. ko kuma su din ji zuwa su sani ba su gujewa Allah ba su sai babu wani abin da ke yi wa Allah kuke wa annan la la yaqdiru alayhi cewa Allah bai da iko a kansu inna lam me lam yaftu cewa su inna ba su ko ba ma Allah min azabillahi daga azabar Allah mana in dai kai ka kulla wata magana kake cika ta kaga kuma a duniya kamar kasha to baka sha ba in ka je lahira wannan hukunci yana na jira kuma za ka gamu da shi wani ma tun a duniya Allah zai ba zai maka jinkirin sa sai ka zo wata gaba ta musamman sai Allah ya kama ka a sarkiyar wancan abin da ka kulla tun a baya ka shi ba a so mutum ya kulla ha'inci a rayuwarsa ba a so mutum ya kulla zalunci ba su mutum ya kulla abubuwan da shari'a ta yi tsawa a kansu to kar mu yi gaggawan kutsawa cikinsu kar mu karya su kar mu warware su musamman alkawarce-alkawarcen da muke tsakaninmu da mutane duwar da muka yi kokarin cika shi ko alkawarin da muka yi tsakaninmu da mahalicci mu yi kokarin mu cika shi don karkaga cewa abin ya wuce ka ɗauka ya ka Allah ya ce ba su tsira ba akwai rana da za a kama kowa akwai rana da kowa zai ga abin da ya aiwatar Allah ya ce a wani rana ta alkiyama wa waje duma amiru hadira kowa zai ga abin da ya yi a duniyar nan a halarci a gabansa Allah ya ce kula da zuwa rabbuka ahada ubangijinka ba zai zalunci wani ɗaya cikin mutane ba wani mutum da ɗai Allah ba zai zalunce shi duk abin da ka aiwatar shi za ka gani da haka ‘yan uwa mu yi ƙoƙarin kiyaye abin da muka ƙulla na alkawari ko tsakaninmu da ubangiji ko kuma tsakaninmu da halitta kar mutum ya je ya fada yi ɗabi'a irin ta wa'annan mutane wannan ayoyi daga cikin abin da suke ƙoƙarin karantar da mu bayan nasara da ainihin samun ci gaba da musulunci zai samu kuma suna koya mana cewa lalle mu guji kulla ƙulla ba ta da mu cika shi ba mu guji kulla alkawari ba ta da mun cika alkawarin ba kuma karka ɗauka sai ka ce na yi alkawari a'a wai kalmomi da malamanmu na kuru'a suka faɗa suka ce in ka kulla su to su nan shi kamar alkawari ko ba ka ce ko abin da ya kama wajibinmu ku dinga kiyaye kalmominmu da sanin abin da ya kamata Allah ta'ala ci gaba ce wa'idu lahu kuma ku musu tattali masu gwargwadon abin da za ku iya yi. min kowace na ƙarfi a nan ƙarfi a nan na kayan da zai sa a ganku a matsayin mutane masu ƙarfi shi ne kayan yaƙi kayan faɗa musulmi ba zai zauna haka wa min ribaɗin da kuma mai na ainihin ribaɗin za ka samu na ababen abubuwan wanda zai taimake ka wajen baiwa kanka kariya Allah ya ce in kun tanadi wannan to hibu na biyi addu'a za ku dinga tsorata abokan gabar Allah ce wa aduwakum kuma abokan gabar wa akarina da ma wasu mutanen da za su zo daga baya min yin wanda ba sa ta da su la alamuna ku ba ku san su ba Allahu ya alamu amma Allah ya san su sai Allah ya ce wa ma fiko duk abin da kuka ciyar min shay'in na wani abu fi sabilillahi don Allah yuwaffa ilaykum za a mai maido muku da ladan rana za a cika muku ladar abin da kuka ce wa an tun la tuzlamun alhali ku ba a zalunce ku a shi ne ma na yace wa iddu ya shirin musulmi ku yi tattali ya ku musulmai kun ga yanzu ana bari in bamu karamin misali wani zai ga gidansa ko wukar da za a yanka ɗan taurewa Ba musulunci ya ce lalle ka yi tanadi ka samar wa kanka ƙarfe, to tanadin farko da za ka yi shine ka yi tattalin tauhidi da aƙida mai kyau ka zama mutumin kirki ka zama bawan Allah na kwarai ka kiyaye ibada ka kiyaye bauta Allah ka zama mai ƙoƙari wajen addinin Allah in ka kiyaye wannan to ka ba wa kanka kariya ta musamman daga wanda kowa gaba da kai ne shekaru shi dan cin galaba akan mutumin da yake da ikhlasi da kuma yawan ibadar Allah amma idan ka zan baka da bota to dan da aljanu da miyagun mutane duka suna da iko a kanka Sai da haka tanadi na farko da zaka yi shine tattalin imaninka ka inganta imaninka ka dawamar da shi kuma ka tabbatar da shi kuma ka tabbatar da kasancewar ka bawan Allah ta hanyar yin mai yawan bautar Allah da yawan ayyukan alkhairi don wannan imanin da wannan tattali ka ya zama cikakke bayan na sai ce min kowace na karfi kana gidanka wani tsallako maka ta gida da zai sami ka ko ɗan ƴar gora ba ka nita kana da ƙarfi a wannan lokaci ba ka da shi duba halin da muke ciki a wannan ƙasar ya kai matsayin da ya kamata mutum ya san yana da wani ƙarfi da zai iya biyo kansa kariya ko da wani abu ya zo musu abubuwan kare kai suna na rantuta je ka samu gwamnati ba ka lasin ka mallaki bindiga ta mai lasin je ofisin kwamishinan 'yan sanda ana yin wannan za a biya za ka biya kuɗi a baka takarda kawai kuma ka je a koyar da ka yadda ake amfani da ta kuma ka kiyaye Allah kayi ne ba don ka cuci wani ba ba don ka cutar da wani ba a don ka biyo kanka kariya kuma ka biyo ainihin mai ka tsorata wani mutum da yake da muguya a tsakanin mutane a lokacin da kuka zan ba ku da karfi wanda za ku tare da to shi ne, ko za ba ku da kawai. shi sa annan ana ya ce mala ya ce limuwar jihajji a da'i ku tare da karfin da za ku iya fuskantar abokan gaba kullama ta mai takabirun alayhi duk lokacin da kuka sami ku a kansu min adadi na yawan na yawa da za ku tanada wa iddatin da kuma kayan fada da za ku zama ita da kulu bi zalika arrahma don ku shigar da wancananka tsoro fi kulubi a da'in illahi. cikin zukatan abokan gabar Allah wa da'akun kuma abokan gabar almutafassirin na fiko wanda suke da wani suke bibiyan al'amuran suna kallon al'amuran ku suna auna ku suna muku komi da komi yadda ta yadda za su ci muku da aka yan a ashe kenan musulmi ba zai zauna haka kawai ba ba zai zauna wannan ya zauna a kawai bai da kawai ba malai ce to kawai funan al'akari bayan wa'ancin da suke tare da ku kuma za ku tsorata wa'ansu mutane na daban ma la ta zahar da kuma adawatu wadda ba za su iya bayyana muku gabarsu ba al'ana a yanku lakin Allah ya lahu sai dai Allah da ya san su ya ce Allahu ya lahu sai ce lakin sai dai Allah ya lahu san su wa ya lahu ma ya dimiruna kuma ya san abin da suke koyewa a cikin ransu duk mutumin da ba musulmi ba biyar da kuke da alaka da shi zai bayyana maka a zahiri ne na kawai amma Allah ya tabbatar a cikin ransa ya tabbatar baya kawai shi ma in za ku zauna da shi ku yi rata gaskiya zai biya ba wani wadda wani wadda mutane suke son sa ina an tabbi shi aka ce a duniya mai kika ma yace musulunci da musulmi dan kwallo yaran mu kuma sun sa riguna sa suna kiran kansu ma da shi eh har canja sunan ka ya ce kambe kambe eh ka ji yara ƙarara ce ni da kambai kusan kan beka na ba su kumfai shi ta cancanta shi zo ce bisa musulunci da musulunci kuma duk fasinsa masu kawarsa a ƙasashen musulunci irony kenan ko in ji mutu to haka da shi sa dan mala ya ce wa ya halau ma ya dimu kuma Allah ya san abin da suka koye a cikin zukatansu na kiyayyar ku da suke yi ba sa son ku amma idan suka san kuna da ƙarfi na tattalin arziki kuna da ƙarfi na soja kuna da ƙarfi na duk wani tsaro da ƙarfi na kasuwanci da ƙarfi na ilimi ba wanda zai ci mu so yanzu shine ƙarfin da ya kamata mu tattala kowa ya je ilimi duk gabar da ake buƙatar gudunmuwar ka a matsayin na musulmi je ka ba da gudunmuwa ta neman wannan ilimi tun zamanin annabi ake wannan zamanin annabi ana kawo wasiƙa da yaren yahudanci annabi ce babu aminci a kawo abokin gabar ka ya kawo maka takarda ka kira abokin gabar ka ya fassara babu aminci a ciki waye zai biyo musulunci kariya a wannan zai da bin sabi ya tashi ko ciyaman don allah don je in nemo wannan ilimi malamin tarihi sun ce a sati biyu ya je koyare da wurin ci gaba ɗayansa sati biyu kaf ya iya kobi hatta duniya yake da yara saboda ya yi nisa a al'adu ko na masu yara a wani ya yi primary 1 to 6 ya yi js 1 to 3 ya yi ss 1 to 3 ya gama nce ba zai iya complete sentence na turanci in yi turanci dole sai ka underline wani wani irin lalaci muke da shi wani irin ragwanta muke da shi yanzu idan aka kawo takarda aka ce ka zo ka karbi takardar nan ka karanta ta ka mana bayanin da ta kursa shi nan sai ka kashe mu gaba ɗaya a ah, tambaye kenan ko ba ka ba ka yi firamare ka yi sakandare har ka je ka yi nce ko ba ka iya turanci kuma gobe kai za ka zama malamin ƴaƴan ko babu wani ƙoƙari ta yadda za mu gyara ko tunani ma ba mai in kana zaune da yaran da suke zuwa yin SE da sauransu sai kai tattare daga ah to ya abu ya suke zama haka ne eh? kuma kusan dai ba da za ka iya wannan ilimin boko sai ka iya turanci tunda da yaren ne duk wani ilimi na duniya in kana so ka iya sai ka koyi yaren da ake koyar da wannan ilimi kafin ka iya ilimi da amma ga lalacin mu ba mu da tarbiyya a ilimince shi sa yanzu in rigima ake a garin nan sai kaga wa'yanda suke ba 'yan gari ba baki wa'yanda suke masu ƙarfi a ilimince sai su ci riba rigima a kai kankan eh sai a zo a yi kwamiti a tsara su su je su yi rubutu su kawo a rubuce ko ku zo ku faɗa da baki ku tashi kuta nawa za a lura da shi na mai rubutu su a sha akwai buƙatar mu tashi mu nemi ilimi mu ƙarfafa kanmu a ilimce mu ƙarfafa kanmu a hanyar neman tattalin arziki shi ne mu koyi ilimin kasuwanci mu yi kuma kasuwanci mai tsafta irin na shari'a ko mu sauƙaƙa wa al'umma a cikin kasuwancin da muke sai Allah ya hidima hidimar mun zama masu ƙarfi haka na iya tuna wani mutum a kan wani shekarar da aka yi wani rigima dukkan masu kantuna ko da shafi harkar abin karafunan mota suka rufe shagunan su kakaf a kan mutumin na hankalin sai tashi yana yi duk da zai samu wani abu da yake bukata a gyara masa wata hanyar bayansa kuma lauya ne igiranin su ce ajiye lauyanci ya koma harkar injinan motoci da kawai da duk injin mota da kake so in ka je waya house ɗinsa za ka samu a kan gurin yana nan cikin eh, bayan wannan daji kiran wannan kasuwar waya ɗin park Santa, gefen park Santa tana nan katon waje ne duk injin motar da kake so akwai ya kawo duk abin da kake bukata ya kawo shi ya ce babu aminci ce wani abin da kake da bukata abokin da barka ne da zai tara da ya ce hannu da zai taimaka makaranta haka ya ce shi dai wannan bangaren sai ya sha da wani hawayen musulmi a kaya kuma duk duk injin da kake nema za ka samu in babu ma zai ci baka da ce ka zo rana kaza za ka same shi lauya ne ya ajiye lauyanci ku gane irin wannan to wannan shine wa iddu lahum mustaqat ku yi musu tattali gwargwado da za ku yi a ilimince ku tashi ku nemi ilimi a kome ake ilimi kar ku rena abin da ake nema ilimi albarkarsa da kai kuma yadda kasan san ilimin yadda za ka yi in su don application na ilimi shi ke kawo ka ci gaba ba wai ilimin nan misali ka karanta adult education ko ka je ka karanta curriculum and instruction a education idan kana zuwa ka ci gaba sai ka zama developer na curriculum na private school gaba ɗaya na gari ka je ka nemo curriculum daga wurare da tamu daban-daban sai ka zo ka yadda developing wani curriculum sai ka je minister of education ka kai musu ka zauna da su a duba shi a gaya yake sai a ce to duk private school za su sa ba su mutu haka ake yi su ba da suka suka wacce da canjan wannan tarikun a makarantun ba ka ban so za ka kenan kai ne ka sanya za ka yi amfani da irin karatun da kai ka juya shi ka samarwa kanka amfani ka samarwa al'ummar ka amfani babu wani ilimin da bai da amfani za ka mu karfafa kanmu ta harkar ilimi mu kanmu ta harkar sana'a kar mu rena sana'a ko mun kashinta kun ga nan mu muna da choice ko a sana'a to ba a choice a sana'a kai da musulunci yace maka warda bima qasama Allah laka takun aganan nas kai da rabon da Allah ya baka zaka zama wadata cikin mutane kenan ko sana'a ce sana'ar da Allah ya baka in ka gamsu da ita sai Allah ya sa maka wadata a ciki su da mu fita mu koyi sana'a kowace irin sana'a bari ba ku wani misali lokacin shugaba Umar Musa al-Adwa akwai wata makaranta ta fabrication and welding da take can a wajen patakot an ɗabi mutane da yawa musamman 'yan jiyansu da nufin 'yan sun haɗa za a yi absorbin nasu a nnpc da sauran wura damar kawo makaranta ce ta nnpc to gabanin su haɗa umar musa allah ya masa da su wannan gaya ya yi mechanical engineering ya je can yi wannan abin yanzu ku je ku gani a katsina ya buɗe wani santa na fabrication ba abin da baya ya zubar da ake baratu ya koyi hanyar da yake samu cikin sauƙi su buga shi kenan ba wai aikin gwamnati ne kawai hanyar samun kuɗi ba a'a ya ka ƙarfafa kanka a wannan sana'a ɗin kuma ya ka ɗauke ta da ka ana so musulmai su zama su ƙarfe ta fuskar sana'a babu sana'ar da a ce ba ku da wakilci a ciki yau idan aka ce ga wata sana'a masu ita sun rufe musulmai da musulunci ba zai samu damuwa shi kenan mun wuce wannan gaba da dole za a ci shakkar a wannan gaba da ana so musulmai ta kowace irin fuska su baiwa kansu kariya ci sa Allah ya ce wa aiku masu tatu ku yi musu tanadi gwargwada abin da za ku iya na kayan yaƙi da kayan in yaƙin duniya a yau da ake yi ba yaƙi ne na ɗaukar bindiga a rayuwar ba yaƙi ne na kwakwalwa yaki ne na ilimi ya kamata musulmi su ta yi su yi karatu mai zurfi su ƙarfafa kansu a ilimance su ƙarfafa kansu a harkar kasuwanci saye da sayarwa su ƙarfafa kansu a hidimar kiwon lafiya kudin sabon kiwon lafiya da ake kawo cikin mutane duk barna ne amma saboda suka cimu musulmai ko ba ma iya bincike mu yi tantance abu domin abubuwan kullum ci da ake da aine mai karfafa kansu a bangaren abin da ya shafi harkar aikin noma saboda hidimar aikin noma yana daga cikin target da za a kame duniya baki ɗaya a mai da ita ƙarƙashin abokan gabar musulunci da musulunci domin akwai shirin da ake yi na kwace iri daga hannun mutane a kawo musu hybrid iri na daban-daban wa'anda idan ka shuka shi bana ka shuka baɗi baɗi mai zuwa fitowar can ba zai yi ba ko ya tsoro ba zai aiko sai ka koma gun su fasu ya kamata mu ma ilimi musan iya za mu warware domin su ɗinsa idan misali aka ce eh, lokacin su firiyar shekara uku ne bayan shekara uku ba zai sake ba kai ko yake ka bincika ya za ka warware wannan abu bayan shekara uku zai ci gaba da aikwa? na abubuwan da ya kamata mu ƙarfafa kanmu a kayi karfi sakaci a kansu shi ne abin da Allah yake faɗa don kowane lokaci akwai irin tanadin ƙarfin da ya kamata su yadda za ku iya da kayan faɗa wannan ya kamata amma abubuwan da suka fi ƙarfi a wannan lokaci su ne abin da ya shafi ilimi da hidimar kasuwa da hidimar kiwon lafiya da hidimar aikin gona da su ne za a cimma duniya a wannan karni na ashirin da ɗaya. idan mutane ba su musulmai ba su tayi sun karfafa kansu ba ta wannan fuska ɗin to akwai damar a ci musu Allah ta'ala ya ce kuma duk abin da wa kashe don Allah yuwaffa ilaikum za a mayar muku da shi za a cika muku shi a wa'antun antum la tuzlamun aiwa ma tabzulu duk abin da kuka kashe min malin da kuɗi wa gani da wani kuɗi fi sabilillahi don Allah kalilan kaɗan ne abin da kasu auka firin kome yawa da kulifu Allah Allah zai mayar muku da gurbin nan abin nan Allah ba zai farko. ku haka fi duniya a wannan duniya wa yudakkiru wa yudakkiru wa yudakkaru lakum thawabahu ila yawmil qiyamah kuma za a ajiye muku ladansa na wannan abin da kuka har zuwa ranar alkiyama wa antum la tanqusuna min ajri dhalika shay'an alhali ku ba za a tsoye muku komi na lada ba daga wancananta, mana a ladan da ku za ku samu ranar lahira yana nan aje riba da za ku samu a duniya tana nan babu abin da zai same ku ku ga shi akwai bukatar ku karfafa kanmu a ilimince mu karfafa kanmu a tattalin arziki mu karfafa kanmu abin da shafi kiwon lafiya mu karfafa kanmu ilimin da ya shafi ilimin kiwon lafiya na sanin magunguna da sanin abubuwan da suke kama da ga waɗannan magunguna na bature abinda suke yi treatment ne ba curing ba na don banta yawa treatment ne ba curing ba ne kawai kwantar da jinya suke ba warkar da ita suke ya kamata mu a musulunce mun san abubuwa da yawa wanda a kuma traditionally akwai abubuwan da in an ce jinya ka za ta samu mutum Ya aka kiyaye maganin aka ji aka bashi wannan kuma warkewa zai haɗa ba za su da da ita ya kamata mu dawo mu canja mu karfafa irin nan magunguna na ko kasance da ba ruwan su da synthetic magani wallahi ko ne yaro abokin yana PhD a China yake tun da yake bai ga chemist da ake sai da kaya ba duk inda kaje ganyayyaki ne ake ba, kana faɗan jinyar ka sai a ciro wajen da wani a haɗa a niƙa a tsakazzira niƙa a baka a ce sha ka sha kuma ka jika wani. ba ruwan su wani synthetic abu ya kamata mu ma mu mu karfafa kanmu amma kusan san su mai yasa suna da gwamnatoci su suna da himma suna da mai sun dauki komi da muhimmanci mu kuma mu ba samu da abin da ya shafi al'umma da haka komi sai a shigo da shi komi haka 'yan kasar ba mu da kishin kasar ba mu da kishin 'yan kasa ba mu da kishin kasar ba mu da kishin 'yan kasar daga komi an shigo da shi in kai za samu kuɗi kowa ma in zai mutu babu ruwa dole mu canja wannan kuma ku zo muna da kishin kanmu ko muna da kishin mu ko muna da kishin al'ummarmu wannan zai sa mu iya samun karfi ta kowace irin fuska daga ga saboda lokaci za mu dakata kan wannan ko bai da ɗaya zama daidai Allah ya tara ma cikin ladan abin da na faɗa da ma kai kuskure to karancin fahimta ne Allah ya gafarta mana ni da اللهم اهدنا فيمن هديت وآفنا فيمن آفيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقي عنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالى لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين السلام عليكم